baka labarin alamun tashin kiyama to malamai sun kasa mana alamun tashin kiyama kashi biyu akwai alama tusa'a al-kubra alamomin tashin kiyama manya-manya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bamu labarin su shine kamar fitowar rana daga mafadanta daga ranar da ta fito shikenan babu karban tuba kuma yana daga cikin alamun tashin kiyama zuwan dujal yana daga cikin alamun tashin kiyama ya juju wa ma juju yana daga cin alamun tashin kiyama manya-manya sannan girgizan ƙasa da za a dinga yi yana daga cikin alamun tashin kiyama manya-manya sannan dawowan annabi isa yana daga cikin manya-manyan alamun tashin kiyama wannan su ne kaɗan daga cikin alamun tashin kiyama manya-manya akwai kuma ƙanana wanda sun bayyana sun bayyana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana kamar zuwan shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama alama ne na tashin kiyama hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ana bu'isti was sa'ati ka hatayni an aiko ni ni da tashin kiyama kaman haka sai nuna in yatsun shi guda biyu haka kenan gab da tashin kiyama aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ashe zuwan shi alama ne na tashin kiyama sannan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake gaya mana alamun tashin kiyama shine lokacin da mutane suka tozartar da amana ya ce iza da al'amru ila gairi ahlihi fantaziru sa'a annabi sallallahu yana gargadi wa al'ummar shi game da cin amana tozarta amana sai annabi sallallahu alaihi yake cewa na daga cikin tozartar da amana a ɗauki al'amari shugabanci a ba wanda bai dace ba ya ce duk lokacin da ake ɗaukan wani al'amari ana ba wanda bai dace ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ku jira tashin kiyama kaga wannan ƙananan alamomi ne wanda sun bayyana yanzu haka shigan da mata suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ya ce akwai wasu mutane 'yan wuta guda biyu ya ce ban taɓa ganin irinsu ba ma ya ce na farko mata za ka gan su kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatin ru'usuhunna ka asnimatil bukhut annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga mata suna sa tufafi kaman ba su sa ba gashi sun sa tufafi amma duk abin da ke jikinsu kana gani to in ka ga mata sun fara yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku jira tashin kiyama alama ne na tashin kiyama kasiyatun ariyat ga su da kaya a jikinsu tufafi a jikinsu amma tsirara suke sannan ru'usuhunna ka asnimatil bukhut ga kawunan su. sun yi shi kamar tozon raƙumi gashinsu sun ɗaure shi kamar tozon raƙumi duka wannan alamu ne na tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin wannan matan ba za su shiga aljanna ba ba ma za su ji ƙanshin aljanna ba domin ƙanshin aljanna ana jin shi ne tsawon shekara tafiyan shekara ɗari biyar to duka irin wannan su ne alamomin tashin kiyama ƙanana tare da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma mala'ika jibril ya yace iza waladatil amatu rabbaha duk lokacin da baiwa ta haifi wanda yake shugabanta to malamai sun yi fassarar wannan hadisin daban-daban wasu malamai suka ce duk lokacin da 'ya'ya suka zanto su suke juya iyayensu to ku jira tashin kiyama mahaifi bai isa ya sa ɗan shi yayi abin da yake so ba sai dai ɗan ne yake sa mahaifin shi yayi abin da yake so to duk lokacin da kuka ga haka ku jira tashin kiyama ta kusa kuma zamanin da muke ciki kenan mahaifi ko mahaifiya sotari za ka ga in suka ba da umarni ba abin wannan umarni sai 'ya'ya su suke bin abin da suke so to idan ka ga iyaye suna biye ma 'ya'yansu a kan abin da 'ya'yan suke so to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fantaziru sa'a ku jira tashin kiyama ta kusa wa iza tatawala ri'atul ibli al-bahmi fil bunyan nan, lokacin da masu kiwon raguma albahmi raƙuna raƙuma wanda suke ah, masu tsada kenan albaham asalin shi shine abin da bai da bai da kalo bai da launi wasu raƙuma ne wanda suke masu tsada shine kamar misalin irin saniyan da Allah Madaukakin sarki ya umarci banu Isra'il da su yanka mutanen annabi Musa wanda yake lashi ya tafiha ita ba ta da launi ba ta da kalo to masu kiwon dabbobi suka dawo cikin birane ya wa luna filbuniya suna gasan gine-gine a cikin birane to kaga lokacin kiwon raƙuma ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan a matsayin alamu na tashin iyama duk lokacin da kaga mutane suna gasan gine-gine wannan ya gina gida wannan ya ce to ni ma zan yi wanda ya fi wannan to ku jira tashin iyama ta kusa sannan alamun tashin kiyama na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fi khamsin la ya'lamuhunna illa Allah sannan akwai wasu abubuwa guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama summa tala hazihi al-aya sai ya karanta wannan aya ta karshe ta cikin suratul luqman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta inna Allah indahu ilmus sa'a lalle Allah madaukakin sarki shike da ilimin tashin kiyama wannan su ake kira mafatihul gaib mabudan gaibi na Allah madaukakin sarki wanda babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki kaga ilimin tashin kiyama Allah ya bar maka shi sani wa yunazzilu al-ghaisa kuma Allah ke saukar da ruwan sama ashe babu wanda yake saukar da ruwan sama sai Allah madaukakin sarki sannan babu wanda ya san irin kwantitin da Allah madaukakin sarki zai saukar da sai Allah madaukakin sarki ya saukar da shi sannan a sani wa ya'lamu ma fil arham babu wanda ya san abin da mahaifa take kunshe da shi kafin a gama mata halitta kenan kafin a gama halittar daga lokacin da ciki ya shiga babu wanda ya isa ya ce wannan namiji ne ko mace ne babu wani likita a duniya wanda zai iya gaya maka haka amma lokacin da ya girma aka busa mushi rai za a iya scanning a gane ɗa namiji ne ko mace ne amma babu wanda lokacin da mani ya shiga cikin mahaifa ba za a iya cewa wannan namiji za a haifa ba wannan mace za a haifa wannan fari ne wannan baki ne wannan dogo ne wannan gajere ne wannan mai arziki ne mai mulki ne wannan babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki shine ma'anan wa ya'lamu ma fil arham amma da lokacin da Allah ya cika halittar shi za a iya ganewa wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada kuma rai bai san abin da zai aikata gobe ba yanzu dukkanmu nan babu wanda ya san me zai faru da shi gobe sai Allah maɗaukakin sarki to in ko haka ne ashe Allah ke da ilimin tashin kiyama shi yasa duk abin da mutum zai yi ya ce in Allah ya yarda wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika ghadan illa an yasha Allah yace kada mutum ya sake ya ce zan yi kaza gobe gobe zan je kaza gobe ka ce in Allah ya yarda insha Allah gobe ina sa rai zan yi kaza in Allah ya yarda zan yi kaza to babu ran da ta san me zai faru gobe sai Allah maɗaukakin sarki sannan wa ma tadri nafsun bi ayi ardun tamut sannan babu ran da ya san a wani ƙasa ne Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki ran shi ina ne inda mutum aka rubuta mishi ajalin shi babu wanda ya sani sai Allah maɗaukakin sarki shi ko Allah maɗaukakin sarki ran da ya cika halittanka ranan ya riga ya sani hadisi ya tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake gaya mana cewa idan aka cika halittar mutum ko kuma mutum yana zama kwana arba'in yana dugon mani, sannan ya zama jini ya kwana arba'in sannan ya zama gudan tsoka ya kwana arba'in sannan allah maɗaukakin sarki ya aiko da mala'ika wannan mala'ika in ya zo zai rubuta arzikin mutum da zai samu a duniya zai rubuta ajalin mutum zai rubuta mutum ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne to kaga wannan babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki tun mutum kafin a haife shi Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta za a rubuta arzikin da zaka samu kuma wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa babu wani ran da zai mutu face sai ya cinye dukkan arzikin da Allah madaukakin sarki ya rubuta mishi shi yasa mutum ya je ya zubar da jinin wani ko ya ci haƙƙin wani ko ya kwace dukiyan wani duk wannan abu ne wanda yake haramun a cikin addinin musulunci wanda in mutum ya yi haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ƙaddara mashi arzikin shi da zai samu a duniya tun kafin ya zo duniya haka ajalin shi shi yasa anan Allah ya ce wala tadari nafsun bi ayi ardin tamut babu ran da ta san a wani ƙasa ne ajalin ta, ina ne mutuwa za ta zo to kaga wa'innan abubuwa guda biyar su ake kira mafatihul ghaib to daga ciki sai aka fara lissafo mana tashin kiyama inna inda indahu ilmu sa'a lalle Allah madaukakin sarki ilimin kiyama nashi ne sai dai an ba mu alamomi to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mushi wannan ayar summa adbara sai wannan mutumin da ya tambaya sai ya tashi ya tafi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya manta bai tambaye shi daga ina kake ba wane ne kai faƙala bayan ya tashi ya tafi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai rudduhu da Allah ku je ku dawo min da mutumin nan da ya tafi falam yarau shay'an suna tashi kawai sai suka zo basu gan shi ba ya riga ya bace to anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa mala'ika jibril ne dama daga cikin siffofin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi wani lokacin mala'ikan yana zuwa a siffan shi wani lokacin kuma sai ya shiga ya siffa na mutum tunda mala'iku Allah madaukakin sarki ya riga ya ba su wannan dama din to ya shiga ya zama suffa na mutum ne ya zo ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan tambayoyin saboda sahabbai da suke kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallama su karu su san menene musulunci menene imani menene kyautatawa sannan menene alamun tashin kiyama to da sahabbai suka ce ai ba mu gan shi ba ya annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala sai manzo sallallahu alaihi sallama ce haza jibrilu ai wannan jibrilu ne ya zo bana me ya zo yi ja a yu'allimun nasa dinahum ya zo ne don ya sanar da mutane addininsu ashe kenan ba ya zo ya ma annabi sallallahu alaihi sallama tambaya ba ne saboda karan shi bai sani ba a'a ya zo ne tambayoyi saboda sahabban annabi sallallahu alaihi sallama su karu su ma su isan ma wa'inda ba su sani ba wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul iman babin da ya zo a kan tambayan annabi sallallahu alaihi sallama game da imani da kuma musulunci to kaga wannan hadisi ya taɓo mana rukunan musulunci ga baki ɗayansu wanda ya taɓo mana kuma rukunan imani sannan ya tabo mana alamu na tashin kiyama to sai babi na biyu a cikin wannan littafi wanda malam ya ce babu بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام babin da zai yi mana bayani cewa lallai salloli na farillai da muke yi fa ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci wanda ita sallan karan kanta ta tattaro duka rukunan musulunci a ciki kaga rukuni na farko na addinin musulunci shine ashhadu an la ilaha illallah to sallah a ciki akwai ashhadu an la ilaha illallah akwai ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan azumi azumi shine kamewa daga lokacin da ka ce Allahu akbar a cikin sallah daga lokacin ka kame babu wani magana kaga a lugar larabci shi ma sunan shi azumi kamewa kenan haka aikin haji in aka je mai ake yi ambatan Allah madaukakin sarki to a cikin sallah akwai ambatan Allah madaukakin sarki akwai tasbihi a cikin ruku'u tasbihi a cikin sujada ga karatun tahiyya da sauransu shi yasa malamai suka ce ita sallah kanta ta tattaro duka rukunai daga cikin rukunan musulunci to wannan ana nuna mana sallah ɗaya ne daga cikin arkanul islam hadisu ɗalhata bin ubaidillah qal ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama min ahli najd wani mutumi daga mutanen najd ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama fa'irur ra'si ga kanshi a baje da yake su larabawa wasu suna da dogon gashi to ya saki gashin shi ya zubo shi. yusma'u dawiyya sautihi in yi magana kana jin ƙarar sautin shi irin mutanen nan ne masu murya babba wala yufqahu ma kulu ba kowa yake fahimtar abin da mutumin yake faɗa ba hatta da na hasse da ya kusa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa iza huwa yas'alu anil islam sai gashi ashe yana tambaya ne game da menene musulunci dama mun faɗa a baya sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam koyaushe sukan so baƙo ya zo don ya yi tambaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama don su ƙaru su samu fa'ida a cikin wannan tambayan da aka yi don su da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba lalle ba ne su yi irin wannan tambayan so sukan so koyaushe baƙo ya halatto majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama don ya yi sabuwan tambaya wanda annabi zai yi bayani sallallahu alaihi wasallama mutane su ƙaru to wannan mutumin yana zuwa sai gashi ashe yana tambaya ne game da menene musulunci faƙala رسول sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallallahu alaihi wa عليه wasallam وسلم yake cewa khamsu salawatin fil yawmi wal layla ai musulunci salloli biyar ne a cikin yini da dare kaga a cikin yini muna yin sallan azhar ko da la'asar sannan a dare kuma magariba isha'i da asbahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai wannan su ne musulunci to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sai wannan bawan Allah ya ce hal alayya ghayruha ya manzo Allah bayan wa'innan salloli guda biyar na farilla akwai wani abu a kaina na wajibi qala la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ashe wannan ya nuna in mutum ya kiyaye sallolin farillai guda biyar ko da baya karawa da nafila sunan shi mumini sunan shi mumini kuma in ya mutu a haka zai shiga aljanna insha Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an tadawwa sai dai in ka so kai sallan nafila amma abin da yake wajibi su ne sallolin nan na farillai guda biyar wanda ake yin su a cikin dare da yini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafo mushi ya biyu yace wasiyamu ramadan sannan akwai azumin watan ramadan shi ma farilla ne wajibi ne qala sai wannan bawan Allah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal alayya ghayruhu ya manzo Allah bayan wannan azumi na ramadan na farilla shin akwai wani azumi kuma na wajibi a kaina na la annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce babu wani shi kadai ne illa an tadawwa sai dai in ka ga dama kai azumin nafila kamar azumin da aka yi yanzu jiya an yi taso a yau an yi ashura azumin nafila ne wanda yana ƙara maka daraja ne salloli na nafila suna ƙara maka daraja ne a wurin Allah maɗaukakin sarki in kai farilla a wani hadisin Allah maɗaukakin sarki ya ce sai in soka in ka ƙara nafila Allah ya ce sai in ƙara son ka abin da zai biyo baya kuma shine Allah maɗaukakin sarki sai ya zama jinka ya zama ganinka ya zama idanka ya zama ƙafanka, ya zama hannunka in Allah ya zama ganinka ba zai bari ka kalli haramun ba in Allah ya zama jinka ba zai bari ka ji haramun ba in Allah ya zama hannunka ba zai bari ka taɓa haram ba in Allah ya zama ƙafafunka ba zai bari ka taka ka tafi wurin haramun ba shine ma'anan hadisin sai ka zama masoyin Allah maɗaukakin sarki ka zama waliyin Allah maɗaukakin sarki to shi yasa yin nafila yana da kyau amma ba wajibi bane ba farilla bane sai dai yana ɗaukaka darajar ka zuwa daraja na kyautatawa na ihsan to wannan bawan Allah ya ce ya manzo Allah bayan azumin farilla hal alayya ghayruhu shin akai na akwai wani azumi fa qala la illa an tadawwa manzo Allah ya ce a'a sai dai kai azumin nafila ga sunan na sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana ta hanyar annabi sallallahu alaihi qala wa zakara lahu rasulullah sallama zakata mai ruwaya yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambato mushi yace to daga cikin rukunan musulunci fa akwai zakka fa qala sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan zakka na wajibi hal alayya ghayruha shin akwai wani abu a kaina na sadaka qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a illa an tadawwa sai dai in kaga dama kai zakka sadaka na nafila shi kuma amfanin yin sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sadaka yana cinye kurakuranka da kai in ka fitar da zakka wannan wajibi ne dama dole ka fitar wajibi ne akan ka na Allah madaukakin sarki ne haƙƙin Allah ne haƙƙin talakawa ne da Allah madaukakin sarki ya ce ka basu so don haka shi in baka fitar ba ma kana da zunubi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya mishi khuz min amwalihim sadaqatan ya manzo Allah ka karbi zakka daga cikin dukiyansu domin ita zakatu dahirhum tana tsarkake su wata zakihin biha kuma tana tsarkake dukiyansu kuma duk wanda ya kawo zakka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kai mushi addu'a wa salli alai da najiki so da yawa a cikin alqur'ani zamu ji Allah madaukakin sarki sai ya ce sai ya ce a tsaye da sallah a bada zakka baya faɗin azumi baya faɗin hajji sai muka ce to akwai ibada na dukiya akwai ibada na jiki idan aka ambato sallah to aikin hajji ya shiga ciki ko azumi ya shiga cikin sallah in aka ce zakka shi kuma hajji ya shiga kaga da hajji da zakka aiki ne na dukiya amma da azumi da sallah kuma aiki ne wanda za ka yi da jiki shi yasa Allah madauke sarki so da yawa in ya ambato sai ya ce a tsaye da sallah a ba da zakka to hajji fa ya shiga cikin zakka azumi fa ya shiga cikin sallah ibada ne na jiki to haka anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambato mushi aikin hajji batun da an ambato zakka kaga ibada ne maliya ibada ne da ake yi da dukiya to wannan mutum fa adbara rajul wa huwa yaqul sai wannan mutumin ya juya yana cewa wallahi la azidu haza wa la anqusu na rantse da Allah bazan zan ƙara ba akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun kuma bazan rage ba bi ma'ana shi abin da zai yi a rayuwar shi sallolin farillai guda biyar sannan zai yi azumin ramadana sannan zai ba da zakka sannan zai yi hajji dama ya faɗi kalmar shahada shi kawai zai yi ya ce rantsuwa ma ya ce wallahi la azidu ala haza wa la anqusu ya ce na rantse da Allah ba zan ƙara akan wannan rukunan musuluncin guda biyar ba kuma ba zan rage ba to bari ka ji abin mamaki sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan mutumin ya tafi sai yake ce masahabbai aflaha in sadaqa wallahi wannan ya ci nasara zai shiga aljanna in dai da gaskiya kiyaye wa'annan rukunin guda biyar to ashe kaga duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce wajibi ne to ba karamin muhimmanci yake da shi ba yana da matukar mahimmanci sosai ka kiyaye shi duk abin da aka ce maka wannan farilla ne yi kokari ka kiyaye shi to wannan bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai shaida na alkhairi ya ce aflaha ya ci nasara ya samu babban rabo shi kuma babban rabo shine aljanna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya lissafo mana a cikin suratul mu'minun Allah ya ce qad aflahal mu'minun a ƙarshe da ya gama lissafo siffofin su sai ya ce ula'ika humul warithun allazina yarisuna firdausa hum fiha khalidun wa su sune wanda suka ce nasara sune zamu gadan musu da aljanna sune wanda za su dawwama a cikin aljanna to duk wanda ya kiyaye rukunan musulunci guda biyar to lallai ana sa shirin shirin. shiga cikin rahamar Allah madaukakin sarki dalili kuma shine wannan hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wanda wannan bawon Allah ya zo yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan tambayoyi Annabi ya bashi amsa sai babi na gaba mala ya ce babu bayanin imanin lazi yudkhalu bihi janna, babin bayanin imanin da yake shigar da mutane aljanna wannan shine manufa na kowane ɗan adam musulmi mumini shine mutum ya bar duniyan nan lafiya kuma ran tashin kiyama ya haɗu da Allah lafiya ya shiga aljanna shine burin kowane mumini na ƙwarai to gashi annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya mana wani imani ne yake shigar da mutum aljanna hadisu abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallahi akhbirni bi amalin yudkhilni al-janna hadisin abi ayyub al-ansari shi abu ayyub al-ansari shine wanda ya sauke annabi sallallahu alaihi wasallama gidan shi ne manzo Allah ya fara zama lokacin da annabi ya hijira daga maka zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka ne a gidan abi ayyub al-ansari to shine ya rawaito wannan hadisin ya ce wani mutumi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa sai ya ce ya manzon Allah abinda nake so shine ka bani labarin wani aikin da in na aikata shi zan shiga aljanna faƙala alƙawu sai mutane suka ce malahu malahu me ya samu wannan me ya samu wannan wani irin tambaya ne wannan Faƙalar sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arabun malahu ku kyale shi yana da buƙatar yi mini tambaya ne ashe wannan shine uslubi na annabi sallallahu alaihi wasallama ko to ko haka ake so rayuwanka ta kasance komi ka bi shi a hankali bi a hankali duk abin da ake bin shi sannu-sannu za a cimma manufa amma duk abin da ka ce za ka yi gaggawa to gaggawa daga shaidan ne kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka mai tsawa suka ce me ya same shi wani irin tambaya ne wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a kyale shi yana da bukatan yin tambaya ne fa النبي annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta abudullah imanin da zai shigar da kai aljanna shine ka bauta ma Allah madaukakin sarki wannan shine manufa na zuwan ka duniya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mini sannan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ba arzikin ku nake so ba ku mutane sannan ba ina so ku ciyar da ni bane inji Allah madaukakin sarki inna Allah huwa razzaqu Allah madaukakin sarki shine mai azurtawa zul quwwatil matin kuma shine ma'abocin ƙarfi. to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai ka bauta ma Allah madaukakin sarki mun faɗa kuma a baya bautan Allah shine kadaita Allah maɗaukakin sarki da bauta a cikin ayyukansa da a cikin ayyukan ibada ayyuka na rububiyya ayyukan da Allah nashi ne shi kaɗai to ka kadaita shi a ciki ayyukan bauta ka kadaita Allah madaukakin sarki a ciki shi ake kira Tauhidin rububiyya da Tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya ka kadaita ayyuka Allah da ayyukansa saukar da ruwan sama kashewa rayawa azurtawa fitar da tsirrai duka wannan na Allah ne to ka kadaita shi ka kadaita Allah madaukakin sarki da ayyukan bauta yin sallah yin azumi yin zakka zuwa aikin haji duka sani na Allah madaukakin sarki ne wa tuqimus salata bayan imani shine sai ka tsai da sallah kaga ana an ce ta abudullah sai ce la tushrik bihi shay'a in ka bauta ma Allah madaukakin sarki to kai shirka da shi kuma wannan shine la ilaha illallah shine babu abin bauta da gaskiya sai Allah annafi wal isbat ka kora dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba sai ka tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki shine ma'anar la ilaha illallah shi yasa larabawa suka ki karba sun san menene ma'anar la kana cewa la ilaha ka kora dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka yi mamaki mu da muke bauta ma lokacin ai a cikin ka'aba gunki gumaka da sittin ne a cikin ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci guda ya zo ya ce a bauta ma Allah madaukakin sarki Allah shi kadai ne suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida shi yanzu zaka zo ka sanya mana abun bauta ya zama guda daya na ayan Allah ya ce inna haza la shay'un ujab suka ce wannan abun mamaki ne ya manzon Allah ya za ka zo muna bauta ma alloli guda 360 yanzu ka ce mu bauta ma Allah ɗaya to kaga in ka ce la ilaha ka kore dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba illallah shikenan sai dai Allah isbat kenan ka tabbatar da cewa bautanka na Allah madaukakin sarki ne wannan shine farko ai shine rukuni na farko daga cikin rukunan addinin musulunci rukunin da yake biye mishi shine wato qimus sala ka tsaida da sallah mun ji hadisin baya nuna mana wanda ya tsaye da sallah na farilla to ya ci nasara insha Allah wa tu'ti zakka sannan ka bada zakka ka gani zakka haki ne na dukiya haki ne na Allah madaukakin sarki lokacin da ya kai nisabi sai ka kasa in kuɗi ne za ka kasa kashi 40 ka dauki ɗaya ka bayar su kuma kayan gona akwai yanda ake fitar da su urudu tijara kayan kasuwanci akwai yanda ake fitar da zakkan shi kowanne akwai yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kayan gona ma kala biyu ne akwai wanda ruwan sama ya shayar zakkan shi daban akwai wanda ka shayar da shi kai da kanka shi ma zakkan shi daban to mutum ya ba da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki to kaga anan bayan kalmar shahada sai aka ce sai sallah sai bada zakka kun ga anan da aka ce sallah azumi ya shiga ciki nan da aka ce zakka sai muka ce hajji ya shiga ciki kaga in ka tattara rukunan musulunci guda biyar ya tabbata sai wani babban abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to wata silur rahima sannan ka dinga sada zumunci sada zumunci yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi sai ya sa shi a cikin al'arshin Allah maɗaukakin sarki zumunci kenan shine ka dinga sada ma 'yan uwanka ka dinga gaisawa da 'yan uwanka ka dinga ziyartar su wani mutumi ya kawo kuka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah ni ina da wasu irin 'yan uwa asilu ilaihim wala yasilu ilayya ina ka sada musu da zumunta su ba sa sada mu sannan ya manzon Allah ina kyautata musu su ba sa kyautata mu ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin abinda ina zuwa wurin su ba sa zuwa wuri na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kaman yanda ka faɗa haka ne to kaman kana diban wuta ne kana watsa musu kaman kana ɗiban wuta ne kana watsa musu to kaga sada zumunci yana daga cin abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man yuridu ko kuma man ahabba an yufsata lahu fi rizqihi duk wanda yake so Allah ya shimfida mishi arzikin shi arzikin shi ya yawaita a nan duniya wa yunsa'u lahu fi atharihi sannan Allah madaukakin sarki ya ainihin ja ajalin shi ya bashi rayuwa mai albarka mai tsawo ko kuma rayuwa ai kaɗan amma wanda za a yi ta tunawa da kai har abada a yi ta maka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yasir rahimahu to ya dinga sada zumunci duk wanda yake so ya karkon rayuwa to ya dinga sada zumunci a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zumunci bane wai in je wurin ka kai ka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zumunci shine ka je ma wanda ya yanke maka wanda ya shekara biyar bai zo maka ba kai ka je wurin shi ka gaishe shi shi ake kira zumunci ba wai kana jira sai na zo ba sannan kai ka zo sai na annabi ya ce ba shi ake kira zumunci ba kuma mu haka muke yi daga wanda bai zo wuri na ba ba zan je wurin shi ba wanda bai kira ni a waya ba ni ba zan kira shi ba wanda na yi wani taro bai zo ba ba zan je wurin shi ba ba haka bane annabi sallallahu alaihi ya ce ba shi bane zumunci ya ce ba zumunci bane bil mukafa'a wai in ka mun in baka ba shi bane zumunci sai dai zumunci shine ka sada ma wanda ya yanke maka to kaga wannan mutumin ya yi tambaya ne fa abinda zai shigar da shi aljanna shine manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mushi ce to ka bauta mu Allah ka kai shirka daya ka tsai da sallah biyu ka ba da zakka uku sai ka sada zumunta to kaga abubuwa ne wanda suke sai wanda Allah madaukakin sarki ya zabe shi zai iya ayyuka ne ga sunan kamar masu sauki amma suna da wahala sai wanda Allah ya zabe shi Allah madaukakin sarki ya samu dace sai a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zarha dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan raƙumin shi ne sai mutumin ya zo ya kama shi yasa sahabbai suka yi magana suka ce malahu me ya samu wannan mutum me ya same shi sai annabi ya ce a ku kyale shi yana da buƙatar tambaya ne to sai da annabi ya bashi amsa sai ya ce to sakan min raƙumi na yanzu sai mai ruwa ya ce ka annahu kana ala rahilatihi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kan abin hawan shi sai hadisi na gaba حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا أملته دخلت الجنة شيما هكا ونباون الله ني أتكن وانا حديثي من البركة بلا ربي ني دقا تكن لا رباون قوي يزو تكن غريم مدينة سيسامو منزو صلى الله عليه وآله وسلم sai ce ya manzo Allah abin da nake so dullani ala amali ka nuna min wani aiki iza amiltuhu wanda in yi wannan aikin dakhaltul jannata zai shiga aljanna to mudiba kaga wanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam burin su shine su samu aikin da za su yi su samu tsira da rahama gobe kiyama su shiga aljanna qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ta abudullah kaga shi ma wannan hadisi na uku kenan amma duka annabi sallallahu alaihi ya fara da tsarkake Allah madaukakin sarki yace ka bauta ma Allah madaukakin sarki la tushriku bihi shay'a kakkai shirka da Allah madaukakin sarki da wani abu shi yasa kun ga shirka da karamin shirka da babban shirka duka mun nisance ta babban shirka shine ka hada Allah madaukakin sarki da wani wurin bauta karamin shirka kuma shine yin abu don mutane su gani shi ake kira riya annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa duk wanda yake aiki dan mutane su gani Allah madaukakin sarki ya ce zan bashi da shi da wanda yake so su gani din Allah ba zai bashi ladan ba sai an zo dan tashi kiyama Allah madaukakin sarki ya ce maka ba ka yi saboda wasu bane to ka je su baka ladan shi yasa a ayan da ta zo karshe a cikin suratul kahfi Allah ya mana gargadi yace faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan duk wanda yake fatan ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki ran tashin kiyama lami lafiya baka da matsala a gaban Allah to a nan duniya ka aikata aiki na kwarai kuma a cikin aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kakkai shirka da Allah maɗaukakin sarki da wani a cikin bautanka to shi yasa duk abin da annabi zai faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ku ji ya ce ta'budullaha wala tushrik bihi shay'a ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki kada kai shirka da shi da wani abu wa kai musalata sannan ka tsaye da sallah al-maktuba wacce take wajibabba rubutacciya inna salata kanat alal na sai Allah ce kitaban ai farlantacciya alkitabuna ai almafruda alwajiba rubutacciya kuma mai kayyadaddan lokuta shi yasa malamai muka ce suka kasa mana lokacin akwai lokaci muhtari akwai lokaci na laluri Allah madaukakin sarki ya sanya lokutan da yake so a mai ibada har wasu malamai ma suka ce in ka lokacin ba tare da uzuri ba to kana da matsala Allah ya ce ga lokacin da yake so kai sallah kai kuma ba tare da uzuri ba ba tare da komai ba haka kawai lami lafiya sai ka canza lokacin to ba a san haka to Allah madaukin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tuqimu salatal maktuba ka tsai da salloli na farilla Wato tu'addi Zakatal mafruda sannan ka bada zakka ta farilla Wata Sumu ramadan sannan kai azumin watan ramadan qala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafo wannan ayyuka guda hudu ko na farko ka bauta ma Allah ka kai shirka tsaye da sallah ba da zakka yin azumi to sai wannan bawan Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa bi ma'ana ya rantse da Allah la azidu ala haza ba zan ƙara akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun ba sai falamma walla annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli bawan Allah sai wannan bawan Allah ya tashi ya tafi qala annabi sallallahu alaihi wasallama da mutum ya tashi ya tafi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa habban da suke zaune a wurin ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil janna yanzu ila haza duk wanda yake farin ciki yake murna ya kalli dan aljanna to ya kalli wannan mutumin da ya tashi ya tafi to shi yasa muka ce ba abin da Allah maɗaukakin sarki ya fi so ka kiyaye farillai kun ga wannan fa bai ce zai yi nafila ba bai ƙara da nafila ba ma to na kuma kai farilla ka ƙara da nafila ai kaga darajar ka ya kara girma kenan ayyukan da aka lissafo mishi duka na wajibi ne kawai amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake so ya kalli dan aljanna to ya kalli wannan mutumin da ya zo ya tambaya ya tafi wannan hadisi hadisin al bukhari ya fitar da shi a cikin littafin zakka babin da yake magana akan wajibcin zakka to duka wannan dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kwadaitar da mu ne akan riko da wannan addini na musulunci wanda shine cin nasara shine addinin da zaka kubuta da shi a gaban Allah madaukakin sarki ran tashin kiyama duk wanda ya je ma Allah madaukakin sarki ba da wa'innan ayyukan ba to Allah ba zai karba daga gare shi ba shi Allah ce wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wani musulunci ya zanto mishi shine addini da wannan zai bauta to Allah madaukakin sarki ba zai karba daga gare shi ba sannan zai tashi a cikin wanda suka yi asara ranar tashin kiyama sai babi na gaba malam yace babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama buniyal islamu ala khamsin babin faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kanshi musulunci an gina shi ne akan wa'annan abubuwa guda biyar da annabi yake ta lissafowa hadisi bin umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam buniyal islamu ala khamsin hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhu wanda suna cikin ƙananan sahabbai da suka rawaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine dan gidan sayyidina umar khalifa na biyu daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da samun ilimi mai yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallama to shine ya rawaito aka karɓi wannan hadisin a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa buniyal islamu ala khamsin shi wannan musuluncin an gina shi akan abubuwa guda biyar ne shahadati Allah ilaha illallah an gina shi akan cewa lallai mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wannan shine tushe shine usul na addinin musulunci kalmatu shahada shi yasa Allah madaukakin sarki ya musalta mana ita kamar bishiya ce alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa farquha fis sama Allah madaukakin sarki ya ce ba ku ga inda muka buga muku misalin wata kalma tsarkakakkiya ba wata kalma mai daɗi ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya cika da wannan kalman ana sa mashi ran imani ana sa ran zai shiga aljanna shi Allah ya ce ba ku yanda muka buga muku misalin ta ba a ita la ilaha illallah kaman wata bishiya ce wacce take tabbatacciya asluha thabitun tushenta yana ƙasa wa far'uha fi sama ta kuma gashi nan a sama shi yasa malamai suke kiran ilimin tauhidi usul ilimin fiqh kuma sai ku ji an ce mai furu shine reshe shine ake cewa ilimin furu'a bi ma'ana ilimin fiqhu ibadat sai su biyo kenan idan la ilaha illallah bata zauna ba to duk ibadan da ka ɗora akan ta ba zai zauna ba tunda babu foundation Kamar gini ne ka zo ka fara gini ta sama ba zai taba yiwa ba ai ba zai zauna ba to ashe da ƙasa ake farawa sai tauhidi ya zauna Shasa yasa a karatunmu na baya mun kawo wasu larabawan ƙauye sun rugo sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah mun yi imani nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ah, ba ku imani ba qulu aslamna ku ce dai kun musulunta kuna martaba na musulunci sai imani ya shiga cikin zuciya tukunna sai kun kauda dukkan wani abu na shirka sannan sai imani ya tabbatu a cikin zuciya in ba haka ba mutum yana shirka kuma yana bautan Allah maɗaukakin sarki akwai tufka da warwara kenan idan tauhidi bai zauna ba dukkan sauran ibadu ba za su zauna ba Kashe da lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma shaidawa annabi Muhammadu manzo Allah ne sharuɗa guda hudu ne na farko da'atuhu fi ma amara yi ma annabi sallallahu alaihi sallama biyayya akan abin da ya umarni wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata annabi duk labarin da ya bayar <clears throat> ai ya tabbata mala'ika jibril ya zo ya ɗauki annabi sallallahu alaihi sallama sun yi isra'i da mi'raji aka dauki annabi sallallahu alaihi aka kai shi baitul daga baitul aka tafi da shi sama ya je karɓo sallah da ya dawo ya gaya ma larabawa shawar makka cewa ya je ya je ya je ya karɓo sallah suka ce ƙarya yake yi bari a tafi gidan abubakar a tambaye shi aka je aka kwankwasa gidan na abubakar suka ce kai ka ji abin da abokinka ya ce wai me ya ce ya ce ya je baitul maqdis wai ya je sama a jiya da daddare kuma ya je ya dawo sai na abubakar ya ce idan ya faɗi haka to haka ne in dai annabi ya ce ya je to ya je shi yasa ya samu sunan as-siddiq mai gasgatawa kuma Allah ya ambace shi a Qur'ani ko yace wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun da wanda ya zo da gaskiya da wanda ya gasgata shi wa'annan su ne masu tsoron Allah madaukakin sarki to wa tasdiqu fi ma akhbara duk abin da annabi ya zo da shi ka gasgata shi yana gaya maka shi wahayi yake karɓa daga sama shi yasa yana faɗan abu ka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa dan shi baya faɗin magana da sarrai wa ma yantiqu anil hawa annabi ya baya faɗin abu da san zuciya in huwa illa wahayi yuha sai dai in wahayi aka mishi shine sai ya faɗa so nawa akan zo majalisin annabi sallallahu alaihi a mai tambaya bai sani ba sai an mai wahayi mu ɗauki misalin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aya ta sauka cikin suratul ahzab inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai wani sahabi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah mun san yadda za mu yi maka sallama in muna tahiya assalamu alayka ayyuhan nabi amma yanzu ga ayan salati ta sauka fa kaifa nusalli alayka ya rasulullah ya za mu yi maka salati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru shi ma bai san yadda za a mai salati ba har a ruwaya ma mai wanda ya tambaya ce wallahi sai da na ci na ce ka da na sani da ban tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai muka ga annabi ya yi shiru can sai ya daga kan shi sai manzo Allah ya ce aina sa'il ina mai tambaya ya ce to sai muka gane wahayi ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim shine sai annabi ya karanta mashi yadda za a mai salati muhalli shi shine annabi baya faɗan abu da san rai sai amma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi sannan yake isar ma mutane to kaga wa tasdiquhu fi ma akhbara daga cikin sharadin muhammadin rasulullah shine ka gaskata shi da abin da ya baka labari da'atuhu fi amma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajara sannan ka nisanci duk abin da annabi ya hana ya tsawatar da kai duk abin da annabi ya ce ka bari to ka bar shi wallahi halaka ne in dai ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakkai kaza kakkai kaza to ka nisance shi in ka bi shi halaka za ka fada da abin da ya hana ya ce wannan abin haramun ne ko kuma kar ku yi kaza kar ku yi kaza to kar ku yi sai na ƙarshe wa Allah ya ubadullah illa bima shari'a kar ka sake ka bauta ma Allah madaukakin sarki sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa maka ka yi shi yasa Allah ce la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli kar ku dinga shiga gaban Allah maɗaukakin sarki da manzon shi duk wata ibada ka tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda za a yi sai kai shine ka zauna lami lafiya ba ruwanka da matsala duk abin da za ka yi ka nemi tambaya kada ka yi ibada sai ka tambaya fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi malamai kuma tambayi ma abota sani in ba ku sani ba sabanin haka mu akasi sai mutum ya yi abin ne sai ya zo ya tambayi malam malam na yi kaza na yi kaza a'a kafin ka yi ake tambaya kafin ka yi shi yasa daga cikin mukaddima na malam ne a halari rahimahullah abdurrahman al ya ce ka dinga wa yasalul ulama ka dinga tambayan malamin sannan a baya sai ce wala ya yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmallahi fi kar ka sake ka kai wani aiki a cikin addini sai ka san hukuncin Allah a ciki in kai haka ka zauna lafiya shine ma'anan kar ka bauta ma Allah sai da abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya shar'anta kana yin haka shikenan baka da matsala duk abin da zaka yi ka yi shi akan basira akan ilimi duk abin da zaka yi ka yi shi akan ilimi shi yasa zaka ga malamai rahimahullah dukkan wa'annan mashabobin zaka ga duk abin da za su yi akan ilimi suke yin shi akan ilimi shi yasa aka ce mushahidi wanda ya ishtihadi in ya kuskure ma lada yake da shi lada yake da shi in ya dace kuma yana da ladan aiki da kuma ladan ishihadin da yi to kuma ishihadi ba a yi shi sai da ilimi sai ka san ilimi tukunna to shi yasa duk abin da mutum zai yi kafin ya yi ya tambaya to wannan shine sharaɗi na Muhammadu Rasulullah to abu na gaba shine iqamis salah sai da sallah wa ita'iz zakka da ba da zakka wal hajji da aikin hajji wa saumi ramadan da azumin watan ramadan wanda su ne abubuwan da musulunci ya gina a kai wanda in mutum ya bi su insha Allah za su kai shi hanya na tsira hanya na shiga aljanna wannan shi ne karshen wannan babi insha Allah za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi kan babi na gaba babul amri bil imani billahi wa rasulihi wa shara'i din wa du'a ilaihi babin umarni da imani da Allah